Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan samu na tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan nan kuma na tafi da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku waɗanda suna jirin abin da za a saurara da yardar Allah da fatan masu ware za a bi masa na hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Radio Hausa BOH mai watsa shirye shiryen sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 madalla hanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Babban sakataren kungiyar hasbullah ta Lebanon ya bayyana cewa sanar Suleimani ya yi tsayin daka kasashen Siriya da Iraki don yakar mamayar Amurka. shugaban afirka ta kudu ya sha alwashin bincikar dalilin gobar da ta shafi ginin majalisar dokokin kasar kasashen duniya na cigaba da kira ga shugaban somaliya da firaministan a kan su kai zuciya nesa babban sakataren kungiyar gwagwarmayar hezbollah ta kasar lebanon ya ce babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na iran laftana janar kasim suleimani wanda aka kashe a wani hari da jiragen yakin amurka suka kai a kusa da filin jirgin sama na bagadaza ya yi tsayin daka a kasashen iraki da kuma siriya domin nuna adawa da kasancewar sojojin mamaya na amurka sayyid hassan nasarallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin a yammacin jiya litinin yayin da yake jawabi a wajen bikin cika shekaru biyu da kisan gillar da aka yi wa janar sulemani kwamandan dakarun kudus na dakarun kare jun juhal musulunci na iran irgc a birnin beirut laftana janar kasum sulemani da abu mahdi al muhandis tare da wasu da ke tare da su sun yi shahada ne a wani harin da jiragen yakin amurka suka kai wanda tsohon shugaban kasar donald trump ya bada izini a kusa filin jirgin sama na bagadaza a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 kasancewar sojojin amurka a yankin bai haifar da komai ba illa barna zubar da jini da haddasa gudun hijira in ji hassan nasrallah yana mai cewa kisan gillar da aka yi wa manyan kwamandodin yaƙi da ta'addanci guda biyun yana da matukar tasiri ga ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya ya karar cewa janar sulemani da muhandis sun yi fice a duk faɗin yankin inda ya karar cewa kowa na iya ɗaukar darasi daga shahadar su ƙasashen duniya na cigaba da kira ga shugaban somaliya da firaministansa ministansa a kansa kai zuciya nesa a daidai lokacin da ake cigaba da fuskantar takun tsaka tsakanin manyan jami'an biyu dangantaka tsakanin bangarorin biyu ta yi kamari ne tun bayan da shugaba farmajo ya yi yunkurin korar firaministan sa muhammad hussein rabal shugaban dai yana mai zargin firaministan sa da haddasa tsaiko ga shirya zaɓuɓɓukan ƙasar da kuma cin hanci da kuma karɓar rashawa shi kuwa a nasa bangare firaministan ƙasar na mai zargin shugaban ƙasar da neman mallakewa kan madafin iko a halin da ake ciki dai prime minister ya sanar da kafa wani kwamitin ministoci mai yaunin gudanar da bincike kan yunkurin kifar da shi daga mukaminsa a yayin da 'yan adawa a kasar ke kira ga shugaban kasar da ya yi murabus kasashen nuna da dama dai suna damuwa akan halin da ake ciki yayin da suke kiran a kai zuciya nesa ta hanyar warware rikicin kasar ta hanyar siyasa to labarar na zuwa muku ne daga rediyo hausa wacce daga birnin tehran Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta sanar da naɗa Haitham Algais a matsayin sabon babban sakataranta. Mr. Algais wanda ɗan ƙasar Kuwait ne zai mai gurbin Muhammad Barkindo ɗan Najeriya wanda shafe kusan shekaru shida a matsayin babban sakataren ƙungiyar. A watan Yuni ne mai zuwa wa'adin Barkindo ke kawo ƙarshe. Zaɓen nasa ya zo ne a jajibirin taron ƙungiyar da ƙawayenta na ranar Talata. algesa zai kama aiki a watan augusta yayin da wa'adin barkindo ke kawo ƙarshe a watan yuli gabanin taron ƙungiyar da ya farashin ɗanyen man fetur ya karu da kashi sifili da cikin ɗari inda ya kai dala $7.8 da ɗan kai kan ganga ɗaya shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya sha alwashin tabbatar da cikakken bincike dangane da musabbabin afkuwar gobarar da ta tashi a ginin majalisar dokokin ƙasar da ke birnin cape town yau talata ake gurfanar da wani mutum da ake zargi da hannu a afkuwar gobarar gobarar ta tashi a sassan ginin tsohon zauren majalisar dokokin kasar mai kunshe da ofisoshin majalisar wakilai da kuma ginin 'yan majalisun dattijai na lardunan kasar bayanai sun ce 'yan kwana-kwana sun kashe wutar da ta tashi a bangaren tsohon ginin yayin da suke ta kokarin kashe wadda ke ci a sabon ginin ko da yake dai ba wanda ya ji rauni sakamakon tashin gobarar kazalika ba a kai ga tantance musabbabin afkuwar ta ba sai dai an riga an fara gudanar da bincike gamayyar jam'iyyun adawa a kasar mali sun yi watsi da shirin sojoji na shafe shekaru biyar rike da mulki kafin a gudanar da zaɓe ita ma ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi barazanar sanya takunkumi mai tsauri ga gwamnatin sojin ta mali bisa kare alkawarin da ta yi na gudanar da zaɓe sai da sojin sun ce sun ɗauki matakin ne duba da matsalolin tsaro da ƙasar ke fama da su mali dai kamar sauran ƙasashen yankin sahel da dama na fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da gungun ƙungiyoyi da ke ikirari da sunan jihadi sojoji a malin sun yi mulki a watan agustan shekarar 2020 inda suka yi alkawarin gudanar da zaɓe a watan fabrairun shekarar 2021 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh to gashi da sun barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau ma shirin namu ci gaba ne na shirin da muka fara a cikin 'yan kwanakin nan kan cikar shekaru biyu da shahadar janar kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda shirin namu na yau zai dubi akan wasu bangarori na rayuwar janar kasim suleimani da fatan masu za a fi mu hankali a cikin shirin. janar kasan suleimani wanda galibin rayuwarsa dai ta kasance ne a wajen aika na soji ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar da gagarumin gudunmuwa a lokacin da ƙasar iran ta samu nasarar juyin juhalin musulunci wanda kuma ya ba da gudunmuwarsa ne ta ɓangarori daban-daban amma mafi yawan abin da ya fi shahara da shi shine bangaren ayyukan soji da kuma ayyuka na tsaro da suka shafi kare manufar juyin juhali a cike da wajen kasar ta iran kasan sulemani wanda ya kasance ɗaya daga cikin mambobin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc wanda kuma ya shiga a cikin waɗannan dakaru ne tun bayan samun nasarar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran a garinsa da yake kirman a kasar ta iran tun daga wancan lokaci kuma ya ci gaba da kasancewa mamba na dakarun irgc da halartar dukkanin ayyuka da dakarun suke aiwatarwa a cikin gida ɗaya daga cikin abubuwa da suka sanya ƙasim suleimani ya fara yin fice tun a wancan lokaci shine irin yadda ya kasance ɗaya daga cikin dakarun na rgc masu ƙwazo matuƙa a lokacin yakin da ƙasar iraki ta ƙaddamar a kan ƙasar iran yakin da ya kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa a tsakanin ƙasar ta iran da kuma gwamnatin basiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein a wancan lokaci kasim suleimani saboda kwazansa da kuma irin jarinta da ya nuna an ba shi jagorancin wasu daga cikin rundunonin soji a lokacin wannan yaƙi wanda kuma a lokacin ya jagoranci farmaki a lokuta daban-daban a kan sansanonin dakarun basiya wanda aka samu nasarori masu tarin yawa a hannunsa wanda kuma wannan ya sanya kasim suleimani ya yi fice matuƙa a wannan lokaci wanda hakan ya sa aka yi ta ƙara masa matsayinsa na soji wani abu kuma wanda ya yi fice da shi a lokacin yakin shine kasantuwarsa mutum ne mai riko da addini da kuma kwarwa irin ta addinin musulunci kamar yadda kuma ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kuma kaskantar da kai mutum ne wanda yake son kyautatawa wanda hakan ya sa dukkanin rundunonin da ya jagoranta ya kasance ban kwamanda mai karbuwa a wajen sojojinsa bayan yakin da aka kwashe tsawon shekaru takwas ana gubzawa tsakanin gwamnatin iran da kuma dakarun basiya na saddam hussein daga bisani kuma an naɗa kasan sulemani a matsayin jagora na rundunar da ke yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar ta iran wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan ƙalubale da ƙasar iran ta fuskanta bayan samun nasarar juyin juhali inda kasar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda ake safarar mayagun ƙwayoyi da su musamman ma kasantuwar kasar tana makwabtaka da ƙasar afghanistan da kuma wasu yankuna waɗanda ake fatocin miyagun ƙwayoyi wannan ya sanya kasim suleimani ya kasance mutum mai tsananin ƙwazo wajen tabbatar da cewa ya daƙile duk wani yunƙuri na safarar miyagun ƙwayoyi daga wasu ƙasashe zuwa cikin ƙasar iran ko kuma fitar da miyagun ƙwayoyin da ake shigowa da su cikin ƙasar ta iran zuwa wajen ƙasar masu fitocin miyagun ƙwayoyin dai mutane ne waɗanda suke da ƙarfi ta yadda suke amfani da muggan makame da kuma sun yi amfani da wannan damar wajen halaka adadi mai yawa na sojojin ƙasar iran lokacin da ake fafatawa da su akan iyakokin ƙasar wannan ya baiwa kasun sulemani damar ɗaukar matakai da kuma yin amfani da dubaru wanda ya yi amfani da su a lokacin yakin da aka yi tsakanin iran da iraki inda kuma cikin ikon allah ya samu gagarumin nasara wajen murkushe kungiyoyin da suke safaran miyagun kwayoyi a cikin kasar ta iran bayan wannan ne kuma daga bisani aka nada kasim suleimani a matsayin babban kwamandan dakarun kudus danduna wadda take karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc wanda kuma wannan runduna ta kudus ko kuma Quds Brigade tana gudanar da ayyukanta ne a wajen kasar ta Iran. Mafi yawan ayyukan kungiyar da suna da alaƙa ne da al'amura da suka shafi harkoki na gugurmayar al'ummar yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai al'amura da suke da alaƙa da mamiyar isra'ila akan yankunan musulmi da na larabawa waɗannan dakaru na quds Brigade ƙarƙashin jagorancin ƙasan sulemani sun bar da gagarumar gudunmawa wajen karfafa guwar falasdinawa musamman ma kungiyoyin gugurmaya irin su hamas jihadil islami da sauransu wajen horar da su da kuma sama musu isassun makamai wajen yaƙi da isra'ila da kuma mamayar da take ma yankunan su a cikin falasdino ɗaya daga cikin abubuwan da ƙungiyar hamas ta tabbatar shine kasim sulemani shine babban jigo wanda ya ƙarfafa wannan ƙungiya a dukkanin bangarori. wanda kuma shine ya samar da yanayi wanda ya ba ta damar iya kare kanta da kuma kare al'ummar yankunan falasinawa musamman ma yankin zirin gaza inda jagoran kungiyar ta hamas ke bayyana cewa a mafi yawan lokuta wanda isra'ila take kaddamar da hare-hare a kan yankunan zirin gaza kasim suleimani yakan kasance a sahun gaba wajen taimaka masu ta bangaren ayyukan soji da ayyuka na kariya kamar da kuma yakan taimaka masu da makamai da kuma kuɗaɗe wani daga cikin muhimman ayyukan da kasan suleiman idin ya gudanar a bangaren taimaka ma kungiyar gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya shine taimaka ma kungiyar hezbollah ta kasar labanan wanda ita ma taimakon da yake baiwa kungiyar bai gaza irin wanda yake baiwa kungiyar gwagwarmayar palestinawa ba wanda kuma ya kasance a sahun gaba a duk lokutan da isra'ila take kaddamar da hare-hare a kasar labanan wajen taimaka ma al'ummar kasar da kuma taimaka ma kungiyoyin gwagwarmaya na kasar musamman ma dai kungiyar hezbollah wani abu wanda ya sa kasim suleimani ya yi fice a duniya a lokutan baya-bayan nan shine irin rawar da ya taka a lokacin yakin siriya da iraki inda ya kasance a sahun gaba wajen taimaka ma gwamnatocin waɗannan ƙasashe domin fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai ƙungiyar nan ta isis wadda take ɗauke da aƙidar kafirta al'ummar musulmi ƙasan suleimani ya kasance a sahun gaba a lokacin da 'yan ta'adda suke ƙoƙarin mamaye ƙasar syria da kuma kafa abin da suke kira daular musulunci inda ya haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da gwamnatin ƙasar ta syria da kuma dakarun ƙasar inda ya kan ba dabaru da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen tankara waɗannan 'yan ta'adda baya ga haka kuma shine wanda ya taha gagarumin rawa a lokacin da 'yan ta'addan da'ish ko kuma isis suka yunkurin mamaye ƙasar iraki a cikin shekara ta 2014 inda suka mamaye kusan kashi 60 cikin 100 na yankunan ƙasar iraki da kuma ya rage saura 'yan kilomitoci kaɗan su mamaye birnin bagdaza fadar mulkin ƙasar ta iraki amma kasan sulemani ya shiga cikin kasar iraƙin banda gwamnatin iraki ta nemi taimako daga kasar iran inda ya kafa dakarun sa kai na hashe da sha'abi inda matasa kimanin miliyan hudu suke rajista kuma ba da bata lokaci ba kasan suleimani ya tantance waɗanda za su iya gudanar da ayyukan soji tare da shi da kuma aka ba su horo a cikin kankanin lokaci suka fara fatattakar mayakan 'yan ta'adda na da'ish kasan suleimani ya kasance a sahun gaba wajen 'yantar da yankunan da kungiyar da'ish ta mamaye a cikin kasar iraki musamman ma a yankunan kurdawa da kuma yankunan ahlus sunna musamman birnin mosul wanda kungiyar da'ish ta mayar da shi abinda take kira hedikwata ta gwamnatin musulunci inda abubakar bagadadi shugaban kungiyar 'yan ta'addan ya tare kuma yake gabatar da harkokinsa da sunan halifa musulmi a lokacin da kungiyar ta da'ish take gudanar da ayyukanta a cikin kasar iraki waɗanda suke ɗaukar nauyin ta kuma a lokaci guda waɗanda kuma dama su ne suke ɗaukar nauyin sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar siriya sun kaɗa akalar ƙungiyar zuwa cikin ƙasar siriya inda ta ci gaba da gudanar da aikanta na ta'addanci tare da bamabamai a cikin masallatai da kasuwanni da sauran wurare na hada hadar jama'a da kuma yi wa fararen hula kisan kiyashi wannan ya sanya duk da irin ƙoƙarin da kasun suleimani da kuma sauran mashawarta na soji na ƙasar iran da kuma mayakan kungiyar hezbollah da suke haɗin gwiwa tare da su da kuma gwamnatin ƙasar syria wajen tunkara 'yan ta'addan wannan ya sanya alatilas kasim suleimani ya tunanin cewa akwai buƙatar wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da ƙawance da ƙasar syria su kasance tare da ƙasar kasantuwar ƙasar iran tana da matsaloli daban-daban da take fuskanta wajen takaita harkokinta wannan ya sanya kasim suleimani ya yi takakkiya zuwa birnin moscow na ƙasar rasha inda ya gudanar da tattaunawa ta tsawon kimanin sa'a biyu tare da shugaban kasar rasha vladimir putin inda suka tattauna matsalolin tsaro da ake fuskanta musamman ma a kasar syria da kuma yunkurin da 'yan ta'adda suke yi na kame kasar da kuma kasar rasha tana ɗaya daga cikin kasashe da suke kawance da kasar syria da kuma mamaye kasar syria daga bangaren 'yan ta'adda ba lamari ne da zai ma gwamnatin kasar rasha daɗi ba da ƙarshe dai kasun sulemani ya gamsar da shugaban kasar rasha vladimir putin inda ya bada umarni ga sojojin kasar ta rasha suka shiga cikin yakin na syria inda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da sojojin gwamnatin syria da kuma sojoji mashawarta na iran da mayakan ƙungiyar hezbollah wajen fatattakar 'yan ta'addan har zuwa lokacin da aka kare lagonsu kisan kasan sulemani ya zo ne bisa umarnin donald trump wanda kuma wannan ya zo ne watanni hudu kafin aiwatar da kisan saboda irin tarnaki da kuma cikas da yake kawo wa shirin amurka da isra'ila musamman ma wacin taimaka ma 'yan ta'adda da suke yi domin ragargaza kasashen musulmi da larabawa kamar yadda kuma kasan sulemanin ya zama babban karfin kafa wanda ya hana aiwatar da wannan manufa an kashe kasan sulemani a ranar biyu ga watan janairun shekara ta 2020 ta hanyar yin amfani da jirgi maras matuki na rundunar sojan amurka a cikin kasar iraki to jama'a masu saurare lokacin da muke da share suke nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amudin kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 na kisan ta'addanci da suka yi wa hajji Kasim Suleiman. A hakika duniya ta yi rashin jan gurzo wanda duniya za ta ci gaba da tuna gudunmuwar da ya bayar wurin kawo zaman lafiya a kasashen Siriya da Iraki. Alhaƙiƙa wani rashi ne da ya shafi dukkan Asiya da ma ɗaukacin al'ummar musulmi na duniya. Muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa, Allah kuma ya ba dangi da iyalai juriyan wannan rashi daga buwai manja mayo. Salamu alaikum BOA Hausa, barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. mai magana ni ne ya kuba mai aski ba da raka gyara da mazarin kasar niger a gaskiya muna matukar godiya sosai kwarai da gaske da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum zan yi tsokaci ne game da koko da ta kare a jihar yame kasar niger kwarai mun ji daɗi da aka fara lafiya kuma aka tashi lafiya kuma muna roƙon allah allah nuna mu tabbatin baɗaɗa kuma wannan ya nuna mu cewa shugaban ƙasar mu bazin muhammad yana son wasanni yana son wasanni kwarai da gaske kuma muna kira a gare shi da fatan zai kama harkar wasanni ta ci gaba kuma muna addu'ar Allah ya nuna mu tabbatin ba a tashi lafiya biyoyi Hausa mai magana ni ne Yakuba mai aski baraka yar da magaran ƙasar Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio tehran miliyan da masu sauraro da magana isu na maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to zan yi wani tsokaci a dangance da kare koko gargajiya da aka yi ta nijar to hakikanin gaskiya muna wa allah godiya da aka yi ta lahiya aka kare lahiya kuma allah mai da kowa gidan shi lahiya kuma wannan ina so ya kasance 'yan ƙasa su lura da cewa dama wasa ne na gargajiya wasan haɗa kai ne ya kasance kowa da kowa ya ta yi gida lahiya kuma a mai da komi ba komi wannan shine rabon shi ne ya dace da shi allah ya bashi ya ɗau takobi isaka isaka kuma allah nuna mu tabaɗi lahiya haka a yi a tashi lahiya kuma allah ƙara haɗa na 'yan ƙasar nijar baki ɗaya duk wani mai neman fituna da 'yan ƙasar nijar kuma allah sa allah mana maganin shi allah ka kamu sabon zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu nijar na gode sashen hausa mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da eh, al'amarin kasar Sudan wato inda zanga-zanga ta kici ta kicin newa abin da ya kamata ko in ce ina kira ga manyan kasashen duniya musamman ma majalisar ɗinkin duniya ko Amerika ya kamata su ɗauki matakin ladabtar da wato ainihin gwamnatin rikon mulki ta soji ta Sudan wato Abdul Fattah al-Burhan ganin yadda ake kashe 'yan zanga-zanga ba sojoji ba gani ko ba gaskiya ba kenan eh, su wannan sojoji ga dukkan alamu ba sa son wato ainihin mulkin demokrasi inda su 'yan kasar suke so wato kasar su ta koma a yanzu nan gaba ko ba gaskiya ba suna son mulkin demokrasi amma kuma su sojojin nan sun hana ruwa gudu akan al'amarin da ya shafi eh, maradin 'yan kasar ko ba gaskiya ba eh, da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran lawan Alhaji Abdali daga Agadez jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na akan sallar da aka yi ta zaman Nijar jamhuriya kenan sallah ta 18 Disamba wadda aka gudanar a Difa. Lallai haka ne an ɗan yi ayyuka waɗanda ya kamata a yaba ma gwamnati saboda an yi garin gyara. To abin da ya kamata ga 'yan jihar Difa shine su kula da aikin da aka yi. saboda da an yi shi aiki an sa shi ga su to ya zama mallakar su kuma dama an yi aikin ne saboda 'yan ƙasa kenan bai kamata a ce an lalata ayyuka ba ba tare da an tsawata ba yana da kyau a ce gwamnatoci su rinka tsawata ma jama'a akan ayyukan da sun kai saboda ayyukan na jama'a ne su kuma jama'a su rinka ganewa ayyukan na an yi su ne saboda shi su kenan kaga idan aka yi haka to sai kaga duk aikin da aka yi ya ci gaba saboda a nan agadas mu ma an yi mana a agadas saukani to yanzu mafi yawan futacen da aka sa su hanyar duka ba su yi sun lalace hukumomi su su gyara ba su kuma sai aka samu su bata gari ka rinka ciccire abubuwan da aka sa na futacen to kenan mafi yawan futacen yanzu duk ba su yi kenan kamata jama'a su rinka kulawa Allah ya samu gani Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan rediyon BOH. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Najeriya. A yau ina sanne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwa matasa na Najeriya da ma duniya baki daya. Kamata yi a ce matasa suna haɓasa ko kuma suna da yawan shiga harkokin siyasa. Ba don komai ba saboda irin yadda ake ganin cewa matasa su ne ƙashin bayan tafiyar al'umma a duniya baki daya amma ana barin su a baya-baya ta fannin siyasa da kuma wasu mukamai na gwamnati saboda haka idan aka yi amfani da damar matasa na rinka shiga siyasa da wasu abubuwa waɗanda yake za su samu ci gaba yadda ya zamanta ko su rinka taimaka ma matasa yan uwansu domin daga da martaban matasa a duniya baki daya na gode ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama local government kebistar nigeria Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na biyar murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatte da magaramin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ina so in tsokaci a dangance da maganar cin hanci da ake cewa za a magance shi a ƙasar mu Nijar to gaskiya mu dai mu gani a ƙasa ba domin kai cin hanci kawai akan tallaka ya kare yau polis ya kama ka dole ci hancin nan za ka yi barka idan ba haka ba sai dai a huce ma da moto kumsariya kenan kuwa akan tallaka take kariya su masu mulki da masu kuɗi kawai su ruwan su ba a san inda suke ba kenan kuwa ya kamata a ce shi magana ci hanci ta buki sarki ta bugi talaka ta bugi mai kuɗi ta bugi mai iko kenan kuwa wannan ne za a san ana yi da fatan allah magance muna matsalar cin hanci da ma zalunci a ƙasar mu nijar da ma kasashen mu na afirka baki daya na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne B.O.H ku tashi lafiya assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agades a yau na shigo filin ina son in bayyana ra'ayina saman wakadin dambarwa wadda ƙasar mali take ciki da an kura data cikin duniya musamman ma kasashe na turawa ko kuma kasashen tarayyar turai sun fito wai sitar da allah wadda da eh, mali ta ziyarto kasar eh, rasha ko kuma mu ce sojawan kasar rasha masu zaman kansu masu suna wagana to mun ga abu gani ke daidai ne a kasar eh, eh, mali ta yi ga wadda tana cikin lokaci tana cikin ganiyar ta tana da dama ta yi wasa da damar ta shekara goma ba ta wannan shekara goma ba shekara na yau suke mana mulkin mallaka shekara sattin da wani abu akwai wani sauyi da suka kawo mana ta fuskar ci gaba bale ta tsaro ma to abin da muke so a afirka su gane kasar faransa ba ita za ta kawo mana tsaro sai dai ta rikitan mana da tsara biyo ya mai magana alkasum ne daga nan agada su tashi lafiya to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tun kuma ga shirin tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro Salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kuki na saba gabatar muku da shi har da yau ma ban gushe ba da kuma fatan za ka kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan. a cikin shirin namu da yau za mu ci gaba da sauraron malam ɗayyabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos nigeria wani tsohon malamin sakandare har layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa bisa lamuransu na yau da kullum malamin zai ci ne da yi mana bayani kan taɓarewar iyali a tsakanin musulmi musamman yadda illolin kafar midiya suka fi ɗaukewa jama'a hankali musamman mutum ya jawo kansa wannan illar malam muke saurare بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Wa wa Amma ba social media din idan ka ce illolin da ke ciki sun fi yawa ka daidai amma kuma hakan yana faruwa ne gwargwadon kai ne ka fi sha'awan wannan to amma kuma idan muka tura da wata aya ai Allah yana cewa inda kalba da amaratin da soyi inda nasa da amaratin da soyi illa rahim zuciyarka kullum tana umurtan ka ne ka aikata mummunan aiki kaɗan ne daga cikin mutane sai wanda Allah ya kansu to zaka a zuciyarka kullum yana kan zuciyarka tana kan abu ne na sha'awa na jin daɗi na kamore kai wannan kai wannan kawai kana ganin kamar babu komai a gabanka musamman a wannan lokacin da aka kirkiro su abu wai akwai human rights dan adam yana da yancin ya duk abin da ya ga dama idan a hakan yana nufin cewa a yanzu ka ga dama za ka ce kai irin tsara rayuwar ka dinga yawon tsirara shi kenan a dokan mu na kasan ba wani ce maka danna ringa yawa tsirara sai dai dangin su kama ka sai kila ya haukace ni ba da hankali amma an gada hankalin ka kace kai jamia ka ke nan ka kafa jam'iyyar yawon zara ba na soke maka ba don ne don wai an kira kasar secular country kasa ce ne yanci ne kowa ya abin da ya ga dama da ke to shi kuwa dan adam shi kuwa dan adam idan ka bar shi zai zama dabba ne watakila ma ya dabba ba dan tsawata wanda ake ba to mutane hakika da su ɗauki rayuwarsu a matsayin kamar su dabbobi ne kenan in muka ɗauki wannan maganan ta wasu malamai suke cewa insan haiwanu naɗi ɗan adam mutum ne amma mai magana haiwanu naɗi dabba ne. ɗan adam dabba ne amma mai magana to idan ka koma asalin dabba taka ta asalin da kake ne kamar yadda masu sayansu suke karantawa an ce asalin mutum a ciki yakan zama ne kamar siffan kadangare daga bayan mahaifin shi kuma yana tafiya wannan hannaye su miƙe su zama hannaye su kuma miƙe da kafa yana tafiya amma an ka gan a cikin ciki kamar kadangare in kaga hoton abin sun su kare nesa to ka koma baka da hankali ka zama dabba ka zama wata dabba ma ta fi ka hankali idan ba fin dabba ta fi ka hankali ba ba yadda za a yi ga halittar da Allah ya yi maka kai a matsayinka na miji sannan kuma ka dole cewar kai kana son ka zama mace ka raina wa Allah halittar da ya maka kenan ko kuma ka ce a'a ga inda Allah ya halitta maka in ka yi aure ga matarka ga inda za ka same ta ku sami yaya ka ce a'a kai ba ta nan kake so ba kai ta wajen kashinta kake so nan kake so kawai kai to inda uwarka an yi amfani da ita haka za ta aje ka wanda wauta da rashin hankali da sharri da shaidan da ya shiga cikin zukatan mutane bayan an ba shi boba to a nan muna jan hankalin jama'a a nan in allah topic ɗinmu da muke magana na social media ba mu ware cewa musulmi ko kuma a'a wanda ba musulmi ba kowa da kowa a nan yana iya samun laifi in ya bi son zuciyarsa yana iya kuma samun alheri in ya bi shiriyar da Allah ya masa idan ko ba haka nan ba to babu shakka muna cikin ɗemuwa da sashen hankali da damuwa sakamakon wayannan irin wayoyi da aka kawo a yanzu da kuma satellite da aka sa a ko'ina a duniya za a gani a yanzu. masu raro kuda shafa wannan shirin na zuwa daga nan rediyon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran inda muke ci gaba da sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda al'adun afirka ma ba su yadda da auren jinsi ba balle kuma addinin ƙarshen zamani kai a al'ada ka ta dan afirka al'ada ka ta dan afirka bai baka dama namiji a auri namiji ba bai baka wannan daman ba al'ada ba ma addini ba tukunna al'ada ka babu wata kabila a afirka wacce take ta amince da cewa kar namiji a auri mace a sai dai aure mace dan uwarsa babu wannan al'ada gaba daya sannan kuma a addinin da muke da shi a Afirka guda biyu ne musulunci kiristiyanci to dukkan su gaba daya littafin da suka zo da shi babu inda Allah ya ce ajiyar yaka amma sakamakon ganin wannan bidiyo da ake turowa da kuma al'adu na wayansu kasashe da muke gani sai ya sa waɗansu suke sha'awar su yi haka da kuma suna yi a binciken da muka yi a binciken da muka yi kafin a ce wannan ciwo da ake kira da corona ya fito babu shakka tsakani akwai wata uku da aka yi a tsakani an gabatar da taro na duniya na masu gemar a italy idan ba na manta ba haka aka yi an yi taro aka gayyato 'yan luwaɗi na duniya gaba ɗaya wanda ake kira gemar suka yi taro a italy to bayan wannan tare da wata uku sai wannan masifa ta shigo duniya gaba daya to washin mutane da su gwamnatoci na kasashen duniya da suke ba da irin wannan su wasu dabbobi ne kawai dan adam ya zauna kawai shi kenan saboda yana da yanci abin da ya ga dama shi kawai namiji yake so daga barbara shi kuma namiji shi ma ya yarda ka yi masa shi ma ya maka shi kenan bayan kuma bible old testament da new testament duka sun zo da magana a kan wani annabi guda ne mai suna lot da mutanen garin sa suke wannan aka kifar da su gaba daya gari ɗaya ne fa ake yi lot gari ɗaya ne ake yi Allah ya kifar da su gaba daya to sai gashi kuma wannan karan na duniya ne gaba daya na duniya ne gaba daya ke yi kaga an yi wa Allah cin fuska to a sai a idan Allah ya jaraba duniya da wannan bai ne ba ya hana ne aka ce kuma za a yi ya yi abin da zai yi da speech abin da ba ka son mun kai abin da za ka yi to kenan Allah bai ce zai kashe mutane a lokacin da ya ɗauka bai yi ba amma kuma zan iya jarraba su in kuka yi abin harakar ba harakar da ku ba to kafin wancan lokacin da harkar na duniya gaba na kashe zo to kashi ba za ka taɓa samun wani faso ko rabarin fasa zai ce maka ya amince da wani abin haka yake ba kamar yadda ba za ka samu wani liman ko wani mai wa'azi ya ce eh wannan abin da ake nan daidai ne balle wai har a ce mata tana barabaran yar uwarta mata ina lillahi wa ina ilaihi musiba ta mata su kasa tunanin to wai idan muka idan duniya ta dauki aka to wai ya za ya samu haihuwa ke kanki ko kai kanka da kai wannan inda iyayenka ba aure suka yi aka haife ka ba yaya kai za ka yi ka samu a haife ka da Allah da sadda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu raro gashi dai malam ya fara koro bayani har ma ya fara bude wasu wani sabon kundi kamar yadda ya saba to amma a nan za mu sa masa wakafi da karshe muna yi wa malam yabu zakariya adam da ke unguwar ganin jos wani tsohon malamin sakandare har da layo mai taimakawa jama'a bisa lamurinsa na yau da kullum godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a madadin rediyon biyu da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni awar kunin da shirya na gabatar yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afrika a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afrika da kuma yin bita a kansu. Shirin namu yau da Allah dai zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a Najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma da abubuwa waɗanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannu a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani a kansu a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki da kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar. shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din. inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 suka kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno da dakarun saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame a kan sansanin sojan najeriya a marte kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama ɗaya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya ɗin inda laftanar janar ibrahim atahiru ya maye gurbin laftanar janar ta a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin laftanar janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma mai gurbin sa da manjo janar faruk ya haya sai kuma wani batu wanda shi ma dauki hankula a cikin shekara ta 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a najeriya bayan da bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jangebe wanda yake jihar zamfara su fiye da kafin daga ba a kubutar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda in bindiga suka sace su a jihar neja ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda in bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da dalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar niger a ranar 26 ga watan yuni jihar kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida ta sai kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a tarayyar najeriya ɗin matuƙa a cikin shekarar 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa yi mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka nada wanda kamfanonin dillancin labarai suka samu a watan yuni kungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin kungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa mayakan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shikau ya gwamace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na iswap a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram ɗin sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya ɗin kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 uku. sai kuma wani abin wanda shi ma ya dauki hankali matuka a najeriya cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter inda a farkon watan yuni ne ka fara sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wannan shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan ƙasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya ɗauki hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop din wato namdi kano inda shugaban kungiyar wanda ke son ballewa daga najeriya namdi kano din ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk da gwamnatin najeriya din da ya bata faɗi kasar da aka cafke shi ba an gurfanar da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar kasa. lamarin da ya sa a gurfana da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafatakar da yake wajen ganin an kafa kasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da hada kungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yada labarai na karya mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to kuma ne batun wanda shi ɗau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a nigeria inda a ƙarshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya din shek ibrahim azizaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim kan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a sake shek ibrahim azizaki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zarge-zargen da aka yi masu a cewar lauyan shak ibrahim alzazaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo ƙarshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka musu a ƙarshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to kuma ni batu wanda shi maɗau hankali a najeriya din shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekarar ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga ɗin suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe a kan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma su kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko suwane ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka kauracewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa makan iswap wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgida janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai dauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din kan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayanar da ke cewa kala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwanton bauna ta waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare najeriya cikin shekara ta 2021 gwargwadon yadda lokaci ya ba mu dama. to da wanda kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai dan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne kuma ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Turana kawo ƙarshen shirin namu baki dama da kima sauran daigogi kaɗan Hassan Barka zai sake taso su daga cikin labaran da aka saurara. Babban sakataren kungiyar gwagwarmayar Hezbollah ta kasar Lebanon ya ce babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na Iran Laftana Janar Kasim Suleimani wanda aka kashe a wani hari da jiragen yakin Amurka suka kai a kusa da filin jirgin sama na Bagdaza ya yi tsayin daka a kasashen Iraki da kuma Siriya domin nuna adawa da kasancewar sojojin mamaya na Amurka. Sayyid Hassan Nasrallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin a yammacin jiya Litinin. yayin da yake jawabi a wajen bikin cika shekaru biyu da kisan gillar da aka yi wa janar suleimani kwamandan dakarun kudus na dakarun kare junju halin musulunci na iran irgc a birnin beirut laftana janar kasim suleimani da abu mahdi al-muhandis tare da wasu da ke tare da su sun yi shahada ne a wani harin da jiragen yakin amurka suka kai wanda tsohon shugaban kasar donald trump ya bada izini a kusa da filin jirgin sama na bagadaza a ranar 3 ga watan janairun shekarar 2020 kasancewar sojin amurka a yankin bai haifar da komai ba illa barna zubar da jini da haddasa gudun hijira in ji hassan nasarla yana mai cewa kisan gillar da aka yi wa manyan kwamandojin yaƙi da ta'addanci guda biyu yana da matukar tasiri ga ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya ya ƙarar cewa janar sulemani da muhandis sun yi fice a duk faɗin yankin inda ya ƙarar cewa kowa na iya ɗaukar darasi daga shahadar su. To da za mu kai gari sai Allah kan can an jama da ran za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.